Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 17 ga watan Afrilun shekarar 2023. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji abin da shugabannin jam'iyyar APC ke cewa a jihohin Kebbi da Sokoto bayan nasarorin da jam'iyyar ta samu a zaɓukan da aka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata. Babu shakka duk mai bin al'amuran siyasa na wannan jiha da wannan ƙasa ya san irin faɓasa da aka yi na ganin cewa Allah ya ba da wannan nasara gare mu. Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamil Hikaya zai gabatar mana sai kuma sharhin jaridun Najeriya da Babangida Jibril zai gabatar da kuma tasirin azumin watan Ramadana. Dama fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da faɗan da aka kwashe kwanaki biyu ana yi tsakanin sojojin sudan da dakarun sa kai da ya sanadin mutuwar mutane da dama ciki har da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya uku na hukumar abinci ta duniya guterres a cewar kakakin sa stephen dujarric a wata sanarwa da ya fitar ya yi kakkausar suka kan kashe-kashen fararen hula da kuma jikkata su ciki har da ma'aikatan hukumar abinci ta duniya a arewacin dafur yayin da wasu biyu kuma suka ji munanan raunuka ya kara da cewa ya kamata a gurfanar da waɗanda ke da hannu a gaban kuliya ba tare da ɓata lokaci ba babban kwamitin likitocin sudan masu fafutukar tabbatar da dimokuraɗiyya ya ba da rahoton cewa an kashe fararen hula hamsin da shida da kuma mutuwar jami'an tsaro da dama a cewar kamfanin dillancin labarai na faransa mutuwar ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya uku ya ƙara adadin mace-macen zuwa hamsin da tara wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin najeriya inda suka kashe akalla mutane 33 kamar yadda wani jami'in yankin ya faɗa jiya lahadi fiye da gidaje 35 ne aka lalata a rikicin da ya barke a garin runji da ke jihar kaduna ji shugaban karamar hukumar zangon kataf francis zimbo inda aka yi kisan kiyashin Zimbo ya bayar da adadin waɗanda suka mutu, amma hukumomin jihar ba su ce uffan ba kan adadin mutanen da suka mutu. Sojoji sun yi mummunar gama da maharan kuma har yanzu suna yankin a cewar kwamishinan tsaron jihar Samuel Arwan. Kawo yanzu dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kashe-kashen. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban rasha vladimir putin ya yaba da dangantaka da ke tsakanin kasarsa da ƙasar sin a jiya lahadi ciki har da haɗin gwiwar soja yayin da ya gana da ministan tsaron ƙasar sin li shampu a birnin moscow putin ya bayyana a jawabin buɗe taron cewa ana samun ci gaba sosai wajen inganta hulɗa tsakanin ƙasashen a dukkan fannoni kama daga tattalin arziki zuwa zamantakewa al'adu da ilimi da kuma ɓangarorin soji fadar kremlin ta wallafa wani faifan bidiyo na taron wanda ke nuna putin yana gaisawa da li sannan suka zauna a teburi ɗaya ministan tsaron rasha sergei shargo ma ya halarta a makon da ya gabata ne sun ta sanar da ziyarar li zuwa moscow inda ta ce zai gana da jami'an tsaro amma ba ta ambaci ganawa da putin ba shugaban china xi jinping ya gana da putin a birnin moscow a watan da ya gabata to nan gaba kaɗan muhammad hafiz baballe zai sake dawowa da ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bar mu leƙa wannan rahoton wasu jagororin jam'iyyar apc mai mulki a najeriya na ganin nasarar da jam'iyyar ke ci gaba da samu a zabukan da aka yi ya ce akan kwarjini da take da shi duk da yake wasu na ganin kamar ita ce ta jefa rayukan jama'a cikin kunci waɗanda zuwa ne lokacin da jam'iyyar ta ƙara samun kujerar gwamna da 'yan majalisar dokokin tarayya daga sokoto ga muhammad nasir da ƙarin bayani bayan gwamnoni goma sha biyar da jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ta samu daga cikin kujeri ashirin da takwas da aka yi zaben su a ranar goma sha takwas ga watan maris na wannan shekara lokacin da aka ayyana jihohin adamawa da kabi a zaman waɗanda zaben su bai kammala ba yanzu zaɓen jihar kabi ya kammala kuma jam'iyyar apc ta kare kambenta abin da ya kara yawan kujerun gwamnoni na jam'iyyar ta apc jami'in tattara sakamakon zaɓe a jihar farfesa yusuf sa'idu shine ya ayyana dr nasiru idris kauran gwandu a zaman wanda ya lashe zaben shi candidate na apc dr nasir uh, idris ya samu kuriyu dubu dari hudu da tara da dari biyu da ashirin da biyar wanda ya sa ya uh, aka ayyana shi cewa shi ya ci wannan zabe zaɓaɗɗen gwamnan ya nuna azamarsa ta ciyar da jihar kabi gaba sai gama jihar kabi mu jaddada muku cewa gwamnati kuce kuma insha Allah gwamnati za ta yi muku adalci zauna kuma za mu nemi shawarwari daga al'ummar jihar kabi da suka nuna muna da kauna a kama a yi tahiya tare domin a ciyar da jihar gaba a ɗayan ɓangaren kuwa wanda ya zo na biyu a zaben manjo aminu bande mai ritaya ya ta'allaka nasarar da jam'iyyar apc ta samu ga bita da kulli da tursasawa jama'a da gwamnati mai ci ta yi to akwai wani kira da nika son in yi ga wannan shugabanni na jiha masu allah waɗanda allah ya ba mulki na jiha na waɗanda suke bisa gado ba waɗannan da suka shigo ba kuma za su shigo kamin mu ƙarasa shari'anmu wanda yake bisa gado allah ya azami shi hakki na shiwa kowa adalci da wanda ɗan jam'iyyar shi da wanda ba ɗan jam'iyya shi ba mai girma gabna ya sani cewa Allah zai tambaye shi adalcin da ya yawa mutanen Kebbi. A jihar Sokoto wadda ke makwabtaka da jihar ta Kebbi duk a arewa maso yammacin Najeriya jam'iyyar apc ta lashe zaɓukan da aka kammala na 'yan majalisar dattawa biyu daga cikin uku da kuma 'yan majalisar wakilai takwas daga cikin goma sha ɗaya jagoran jam'iyyar a jihar kuma shugaban kwamitin tsaro na majalisar dattawan najeriya sanata aliyu magatakar dawa mako ya ce Allah ne ya baiwa jam'iyyar nasara amma kuma alama ce mai nuna kwarjini da jam'iyyar ke da ga idanun 'yan Najeriya. Ya APC e kamar da kuma kuma tsara ta tsari an kai na gabriya ta gaskiya mata amana tsakanin jam'iyyar daban-daban suka haɗa kai suka yi wani wani da APC. E Abin da adam mamaki da yawa sun wasan kuma CNP PDP ne kullum da sai sai su ban tausayi da su mun kai adoyi da Allah shekarar da ya karya ta ya ba su kuma sun rashin kwace. To sai musamman wargi da Allah kenan. ba mu da kwabo na kowa na alkai na jiha ko na kowa na banaban amma Allah ko ne ya dauki jiha gaba ɗaya mai sauwa ga mai ba mu gona da mace ashirin cikin talatin misalai ya takwas ce a san ta ce uku kasan Allah ne ka haka ba jama'a sun nuna cewa suna da suna kura da mu wasu amince da mu wasu na mana fata alheri gwamnan jihar aminu da tambol wanda kuma shine babban darakta na yaukuwar neman zaben nan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp ya ce lashe zaben sanata da ya yi a mazaɓar sokoto ta kudu ya nuna a fili cewa allah ne ke yi ba wani ba babu shakka duk mai bin al'amuran siyasa na wannan jiha da wannan kasa ya san irin hoɓɓasa da aka yi na ganin cewa allah ya ba da wannan nasara gare mu da kuma hoɓɓasa wadda waɗanda ba so haka ta kasance ba suka yi amma duk da haka Allah ya yi kunshi. Yanzu dai an kammala zaɓuka a kusan dukkanin jihohin Najeriya inda ake jiran lokutan karɓar ragamar mulki da kuma yi wa jama'a hidima. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Hafiz ya dawo da karshen labaran duniyar. Biyo bayan rudani da ya biyo bayan sake zaben gwamna a jihar Adamawa da ke Najeriya, inda wani faifan bidiyo da aka yi zargin babban jami'in tsaro ne na DSS ne a hannun 'yan dabar siyasa suna cin zarafinsa. Hedkwatar hukumar ta DSS ta ce ta kaddamar da bincike kan wannan lamari daga abuja ga rahoton da hassan maina kaina ya hada mana kakakin hukumar dss a nigeria dr peter afunyaya a sanarwar da ya aiko mana na cewar tuni sun fara bincike domin sanin musababin abin da ya faru mai bincike kan sha'anin tsaro dr kabiru adamu na cewa wannan fa babbar magana ce abubuwan da ke faruwa a jihar adamawa ababe ne masu tayar da hankali wanda kuma bangarori da yawa sun yi abin da ya saba ma doka daga jami'in hukumar zaɓe da kuma wa'yansu jami'an tsaro kamata ya yi takasar a yi bincike na kud da kud Dr. Hassan Gimba Ahmad kwararre ne kan sha'anin siyasar Arewa maso gabashin Najeriya. Wannan wannan Adamawan kuma sai ya zo ya zamanto abinda ma ba a taba zaton zai zama haka ba. Misali kwamishinan zabe dai ba hurminsa ba ne zo ya faɗi wanda ya ci zabe. Sai muka zo muka gani ya faru. Kuma ga jami'an sanda tare da shi yana ba shi kariya. Ga kuma shi wannan jami'in DSS din an ɗago an ɗauko shi shi ma an ci zarafinsa. Amina shi ya je kama wancan ne domin an ce sun karbi kudi yana magana wajen biliyan biyu abun ba daɗi. Masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Abuja, Dr. Abubakar Umar Kare na mai cewar wannan al'amari ya ɗore masa kai. Shi wannan al'amari yana da ɗaurar kai kwarai da gaske saboda ana maganin babban jami'i na tsaro sai ga shi a hannun 'yan daban siyasa sun kewaye shi suna ba shi kashi ana mai tambayoyi sa'annan a cikin abubuwan da yake faɗa shine cewa an haɗa baki da shi da wasu domin a yi makudin zaɓe eh, an ci an ba da makudan kuɗaɗe ma biliyoyi wannan abu yana da ɗaurar kai kwarai da gaske domin shi wannan zaɓe na adamawa dai za a iya cewa tun bai tafasa ba ya ƙone kuma ana zarge-zarge akan cewa akwai waɗansu gaggan jami'an gwamnati da haɗin kan waɗansu jami'an eh, hukumar zabe suna so su murɗa zaben jihar adamawa. domin jin ɓangaren hukumar zaɓen najeriya kakakin hukumar zainab aminu ta ce min baicin sanarwar da suka fitar tun farko a halin yanzu ba za su ƙara cewa komai akan wannan batu ba hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan kai na da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe ukun dare ne da minti sha biyu takwas na safe kenan da minti sha biyu a nigeria nijar kamar da chadi a ghana kuma bakwai ne na safe da minti sha biyu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta voa africa akan mita da 2.5. kazalika a kodiyoshe muna nan a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirin zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke ta da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Shirin zauren matasa na BOA har yanzu yana garin Nima da ke yankin babban birnin kasar Ghana wato Akara, inda wakilin mu Ridwan Muktar Abbas ya tara matasa ya zanta da su inda suka tattauna kan kalubalen da ke fuskantar matasan garin. Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka. Matasa kai tsaye ku biyo ni mu shiga zauren. abubuwa da ke aukuwa cikin nima ba mu chief cikin ghana nan duka ina fitowa ga sarakanmu ne don sarakanmu in suka tashi suka siya kan kafansu mu ma za mu mara musu baya ba inda za su gaya mana mu shiga ba mu shiga shi yasa sarakan muke ba su ankuri su tashi da kishin nima su fito su kira mu yan bayan mu ma mu mara masu baya shi yasa demonstration yanzu in Allah ya da muke niyya za mu yi kuma insha Allah za mu yi ta Eh, kuma muka yi ta in ba zo ba za mu kuma koma mu yi za mu ta yi ne a ranar za a zo a yi muna abin da muke nema cikin nima shi yasa zance da nike da shi na sunana zakariya gulu to magana danki da shi ne danki so yi ne shi ne batun rodin mu first muna kan shodo au daga baya shi zama futa street to wannan rodin na tun rollis na nan ya kamata a develop muna da shi ya ji street har bakin gota aka kiro masu gidaje nima duka local government ka zo aka yi batun wannan bai work ba har yau shi sai ya bari road na most of road na guda layout guda kawai ke yi ta road na ga yake shiga highway shi sa always na yana ba traffic na block kan futa street na sosai shi sa wani lokaci kamar vote na kira mp direct na tambaye shi domin yayi kamar za a fasa rodin ga har yau mu muke ciki lokacin da muka zauna na yi kamar 39 houses kawai za a leak to je kudin duka ya zo amma cikin me ake sai ba ni wani ansa to ansa dai ba zan fadi ba don ana cikin politics shi za ni ina appeal ma government yi kokari former odokwa road da yau ya zan futa street na cire muna shi har gota don le na wurin na azuwa zuwa fofawa ya kai gota also batun traffic da wadansu abubuwa muna sauki sai dinga shi za ni ma magana na kenan salamu alaikum salamu alaikum sunana aule toloba assemblyman nima west eh, suna aule toloba assemblyman nima west electoral area gaskiya na ji daɗin program ga program na makai mu ni sha Allah kuma ma amfani mu ni kuma na zo na iske ana batun roads kuma batun roads na abin da na sani kada as man ne gaskiya abin da ya kamata kowane electoral area yi a yi mai wannan asphalt road na mu assembly man ni na duka mun yi kuma ada electoral area na kuma suna suka yi aka approve musu amma as a speaker right na mu da kan muna cikin worried kaman me yasa ni ma na mu har yanzu ba ya yi ba don abin da ya kamata a yi ma a yi waso north suka yi aka ba su wannan opportunity shi nomomin ka yi yasa ba abin da mu za mu understand kamar me yasa ba yi muna anyan ba duwa da sa yanzu muke wannan magana kowa so concern in ka je wurare da yawa especially ka je central aiwaso aiwaso north su duka ne bai simuni kana ga an jara wurin fine sai nan ganga har yanzu ka duba police mu mu assembly mai yana muna nauyi ma mu yi musu magana domin sun yi ankuri ankurin ya wuce to extend don me sa nake wannan magana don yau aka mun zama several minutes kan wannan anya mun zama da eh, ita opinion leader mu muka zama da manyan unguwa da opinion leaders kan batun anyan gano mun bi local government duka har yanzu ba mu gan da way forward ba yasa mu da yanzu da muna nan ko me matasan nima da su tashi come towards wannan program we are ready to follow them though at the end at the end of the day na interest in nima Mukesu. so though at the end of the day na interest in nima Mukesu. so call what there's a control nima what there's a lead nima about to mutumin nima bani ne bai san ciwo nima ka Yes, ko on the da muke cikin niman na yau aka in na duba as assemblyman What ban jin daɗi sai ban see shi kaman ba abin da alkawalin da ada kolis mu suka yi aka yi musu shi nomo muka yi to why not namu isa Magana da ke ciki da nima na support matasan da ke tashiwa yanzu na yanzu ko me za a yi kai batun anya na we are ready to support them if some of us are not ready but we kuma ni i'm ready to support them anywhere anywhere for the interest of our community shi sa maganar da ke ciki kadan nake da shi kenan allah ya muna salamu alaikum A sunana Alhassan Muhammad. Lakamin da kowa ya sani suna shine uluma. Abin da ke ci mana to a koriya ne ba. A Milma ya yi wani magana da yanzu na ya min dadi ya taba mini hati na fa sosai. da ban so yi magana ba. Amma tun da Milma ya ya kawo mana wanga jawabi a wurin zaman mu mintin ga. Ina rokan sarakan nima duka. Manyan nima duka. in dai iri wanga ciwo ne ke damu mu a cikin unguwannin mu nema don allah sarakai so muna ankuri su zo to our aid mu matasan nema muna neman gyara muna neman gyara sosai cikin nima nima da dadewa nima ya bata da dadewa an yi an yi an yi an yi nima ta tashi ta saya da sunansa an kasa shi sa ni ina yi masarakanmu don sarakan su ne masu unguwa don ba kai ka shigo unguwa ba yi da sarakai ba an dai sarakai sun tashi da assemblymen sun tashi wallahi youth ko ina za je an je kuma da lafiya a sofi da abin da ake neman cikin nema kagan youth bai ya tashi da kwazonsa ya ce za ce yi abin da ran shi ke so ba da sani sarki ba ba da sani assemblyman ba ba da sani mp ba su ne manya a cikin nema shi yasa su yi ba mu so abin da zai kawo tashin hankali a ce matasa 'yan nima sun tashi suna rena manya cikin unguwanni ya kamo na damuwa kuma ina kuma kara fadi youth a ringa tause zuciya a ringa tause zuciya tunda akwai leadership ko me za yi duka in dai leadership bai baka anya ba in ka fitan kayi wani abun da zai kawo tashin hankali ma leadership makanka ne don akwai dokoki da yawa kan mu taka dokoki da bai kamata mu je mu taka ba kamar yadda suke magana rodin mu gaskiya ne facility toilet mu facility hospital facility suku na karanta da matasa yara da za su taso bayan gobe mu ba mu nan su ma za su tsaya su taimaka ma nima nima ya samu suna shi yasa muna rokan sarakanmu su yi muna hankuri su yi muna hankuri fa muna rokan su shi yasa ni na magana na duka kenan na gode sunana togbi abdulrazak mawuko sarki musulmai bawa amma ban saya wurin ba Eh, sarauta na ya kai ga aigbawa baki daya ba wai she musulma aigbawa ba aha abinda sa na fada abinda sa na wannan magana da aka bani sarauta mutane na aigbawa sun biyo ni wata na dil da musulmai suka dai su na ya zan da su don su ma ba su da sarki ya zan da su to she na gama duka gaba daya a takaice dai Ah, wannan da suka hasasa wanga taro wallahi alle musu albarka alle musu albarka matasa ku dakata anan, makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin wakilin mu a Ghana, Ridwan Mukhtar Abbas da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni na sura Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. madalla yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya. Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Premium Times daya daga cikin manyan labaranta ya mai da hankali ne game da dambawar zaɓe da aka shiga a jihar Adamawa bayan da kwamishinan zaɓe a jihar ya ayyana sanata Aisha Dahiru a matsayin wanda ta lashe zaben gwamna a jihar ta Adamawa kana kuma daga bisani hukumar zaɓe ta ƙasa da ke Abuja ta ce bata amince da sanarwar da kwamishinan zaɓe a jihar ta Adamawa ya bayar ba wata sanarwa da hukumar zaɓe ta fitar ta hannun festus okoye na cewa kwamishinan zaɓe a jihar adama ya karya wasu dokokin hukumar zaɓen na faɗin sakamakon zaɓe don haka an dakatar da bayyana sakamakon zaɓen tare kuma da aikewa da sammaci ga kwamishinan hukumar zaɓen da ya gurfana a shalkwatan hukumar zaɓe da ke abuja sai kuma jaridar vangard inda ita ma ta mai da hankali game da zaɓukan da aka gudanar na ƙarshen mako inda kuma ta bayyana cewa hukumar zaɓe a jihar kebbi saɓanin abin da ya faru a jihar ta adamawa ta amince da ayyana dan takarar jam'iyyar apc dr nasir idris a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna a jihar ta kebbi daga jam'iyyar apc a inda dan jam'iyyar pdp General aminu bande murabus ke biye masa kodayake a nan ma jam'iyyar pdp ta yi watsi da sakamakon zaben sai kuma jaridar sahara reporters daya daga cikin manyan labaran tana cewa kungiyoyin kare hakkin bil'adama a najeriya sun yi allah wajen rai dangane da hukuncin da aka zartar akan wasu wasu 'yan jarida guda biyu bisa rahotannin da suka bayar game da wasu ma'aikata da ke aiki a gonan tsohuwar gwamnan babban bankin najeriya da ke jihar kwara 'yan jaridun da sun hada da gida Shehu da alfred olifemi da ke aiki da jaridar news digest a watan fabrairu ne dai wani alkalin majistare adam salihu muhammad ya samu 'yan jarida da laifi na buga labarin batanci akan wasu ma'aikata na wancan kamfani inda kuma ya yanke musu hukuncin daurin watanni biyar a gidan maza ko kuma su biya taron naira dubu ɗari ɗari ko wannan su dan take dai yan jaridan aka bayyana cewa suka biya taron domin kaucewa zaman gidan yari to sai dai kuma kungiyar kare hakkin bil adama sai allah wa dare da wannan hukunci inda suka bayyana shi a matsayin take-take na cin zarafin yan jaridu da kuma hana walwala ko bayyana albarkacin jama'a sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran da na cewa yanzu haka hukumar tsaron cikin gida wato ta dss ta bayyana cewa ta kaddamar da wani bincike domin gano waɗanda suka ci zarafin ɗaya daga cikin manyan jami'anta a jihar adamawa tuni dai wani faifan bidiyo ya karaɗa najeriya inda kuma aka nuno wasu 'yan bangar siyasa na lakaɗawa ɗaya daga cikin manyan jami'an hukumar tsaron cikin gidan kashi lamarin da hukumar tsaron cikin gidan ta ce ko kaɗan ba za ta lamunci wannan karya doka da oda da aka yi a jihar ta adamawan ba karshen sharhin jaridun kenan kenan a huta lafiya tuma da yanzu kuma sai tasirin azumin watan ramadana sunana mansur muallim ahmad mai wa'azi da magaran nijar akwai hadisi na aba huraira wanda aka amso shi hadisi ne sahihi ya ce watan azumi in ya kama ana rihe ƙohohi na wuta kuma ana buɗe ƙohohi na aljanna ana ɗaɗɗarme shaidani kenan a wannan wata mai farala babban abin da ya dace mu matasa mu yi kokari mu samu faralar da take cikin wannan wata mai albarka kamar matasa maza da mata kuma babban abin da ya dacewa ga mata ya zamanto siyita, sanya tufa wanda za ta sirce al'aurarsu a cikin wannan wata mai albarka don in ita ta kame kanta kuma ta bar jikinta a tsiraici tana iya halbal wani a bisa wannan tsiraicin nata in muka kula da wata aya ta alkur'ani da allah yake ce mana ya ayyuhan nabi'u kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihin kenan muka kula da wannan ayal tana nuna mana matasa maza da mata ya dace su sa hijabi wanda zai suturce jikinsu don kai ya zamanto fitina ga sauran al'umma wannan shine muke ganin abin da yi dacewa ga su mata kuma namiji shi kuma ya rumtse idan shi da yawan kalle-kalle hatta da salula wannan a wannan wata yana da kyau mutum ya kiyaye kalle-kalle wanda ba su dace ba a cikin wannan wata mai albarka da sauran kalle-kalle wanda ba su da fa'ida kuma da yawan haɗuwa maza da mata inda dai ba muharramai ba ne ba bai dace ba a wannan wata mai albarka eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ta mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah dai da faɗan da aka kwashe kwanaki biyu yana yi tsakanin sojojin sudan da dakarun sa kai da ya sanadin mutuwar mutane da dama ciki har da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya uku na hukumar abinci ta duniya guterres a cewar kakakinsa stephen dujaric a wata sanarwa da ya fitar ya yi kakkausar suka kan kashe-kashen fararen hula da kuma jikkata su ciki har da ma'aikatan hukumar abinci ta duniya a arewacin dafur yayin da wasu biyu kuma suka ji munanan raunuka ya kara da cewa ya kamata a gurfanar da waɗanda ke da hannu a gaban kuliya ba tare da ɓata lokaci ba wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso yammacin najeriya inda suka kashe akalla mutane talatin kamar yadda wani jami'in yankin ya faɗa jiya lahadi fiye da gidaje 35 ne aka lalata a rikicin da ya barke a garin runji da ke jihar kaduna ji shugaban karamar hukumar zangon katab francis zimbo inda aka yi kisan kiyashin zimbo ya bayar da adadin waɗanda suka mutu amma hukumomin jihar ba su ce uffan ba kan adadin mutanen da suka mutu. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan mu da wani sabon shirin watan da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 3 kenan agogon ghana kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na intanet wato facebook twitter da instagram domin samun labari da dumadumin su yanzu kan a muhammad hafiz baban lady ta ni gabatarwa da kuma solomon abu da haɗa mana shirin sai injinin mu carl stalin ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya.